الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد الأنقوى لسكي سرارمه لكم كلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن إيكتي حلقة تأري دا wato 84 cikin littafin jinin hilali Allah subhanahu wa ta'ala iji kansa Allah ka ainihin wato yi masa rahama a darasin da ya gabata mun yi darasi cikin abin da ya shafi abin da muka tattauna dangane da abin da ake faɗa akan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine a cewa Allah madaukakin sarki ya yi duniya don manzan Allah ba don shi ba ma da kwata-kwata Allah subhanahu wa ta'ala bai halicce ta ba wannan maganan muka ce to hadisi ne gaskiya dai da malaman hadisi suka faɗi matsayinsa to rabi'an na hudu khairu hadhihi al-umma awwaluha wa akhiruha cewa mafi alherin wannan al'ummar awwaluha na farkonta wa akhiruha da kuma na ƙarshenta قال المناوي الإمام المناوي إلي درسكم ما لمن دسك علاقة لسوفنشي يا فتاة أتكين التيسير بشرح الجامع الصغير أما جل دنسا نقيا شافي نقلي بيد ثلاثين دبيو يتي قبء المكتبة الإسلامي أن أروة بن رويم مرسلا daga urwatu bin wayl in yace wannan hadisi ne wanda yake mursali haka ya faɗa hadisi ne da yake mursali to قال السيودي الإمام السيودي إنه ضعيف وأن حديث ضعيف أخرجه أبو نعيم وأبو نعيم في الحلية عن أروة بن الزبير مرسلا تدق حديثا لك الإمام السيودي يا بطياتي ضعيف ضعيفا كما يا كي ضعيفا وجلوني ولن لسن كما يبدأ مكشا بياني cewa tabaka na malaman hadisi uku akwai tabaka waɗanda suke masu tashjidi tsanantawa wajen ingancin hadisi wanda al'imamu maliku yana ciki wanda su tashdidin su tsanantawa su ne ta kai ga saboda ka a jingina wa annabi ƙarya abinda ma ya tabbata suna iya kallo su ce ainihin wato bai tabbata ba wannan shi ne abinda suke ainihin wato wato nufi ko suke ainihin wato faɗa wajen kada awa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarya sai zai zamanto suna da ainihin wato taka tsantsan akan abin da ya shafi wannan to shine a malam yake magana da haka wannan shine maganar da malam yake to sannan ɗabaƙa ta biyu wancan ɗabaƙan mun ce almutashaddidu na wanda suke da tsananin da abin da ma ya tabbata daga annabi suna isha bai tabbata ba ba don kuma ba taka tsantsan kar a jingina wa annabi ƙarya to ɗabaƙa na biyu akwai almutawasituna wanda suke tsakatsakiya sannan akwai almutasahiluna masu sakaci da yawa shi yasa ga duk wanda ya san ilimin hadisi ya san wa'incan wa'inda suke tsabaka na mutashaddiduna idan suka ce hadisi bai inganta ba ba a cika la'akari da za'afawar su ba don tsananin siyasa abin da ya tabbata ma suna iya za'afa shi to tsabaka na masu sakaci da yawa sun kuma sakacin siyasa cewa ba a cika la'akari da inganta wasu ba don sakacin na iya sawa abin da bai inganta ba ma su kawo su ce ya inganta to al-imamu suyuti yana daga cikin yan tsabaka na al-mutasahiluna wannan kuma ba na ƙasa ba ne ba cin mutunci ba ne ga alimamin su'i kamar yadda wasu suke fahimta a'a ba cin mutunci ba ne kamar yadda alimamin hakim ya almustadrak yana cikin wannan tabakar da abin da bai tabbata ba ma iya kawo ya ce ya tabbata to in ku kaga sun kawo hadisi sun ce bai tabbata ba yana nuna maka cewa hadisin ya kai makura wajen rashin tabbatuwa shi yasa za su ce wannan hadisin bai tabbata ba to ne malam ya faɗa yake cewa wannan ya zo cikin alfaidu a mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da casa'in da uku to ne sai ce audun ila hadisi mu dawo zuwa ga hadisin awwal ma khalaqa Allahu farkon abin da Allah ya fara halitta shine haske na Ƙala Muhammad Taqiyuddin shine littafi Taqiyuddin Hilali ya faɗa ya ce butlanun butulanu hadal hadisi bannar wannan hadisin ya zaharu bi adna ta'ammuli idan ka lura ko da lura ba ta da zaka gane cewa hadisin nan hadisin ƙarya ne faqad qala Allah ta'ala Allah ya faɗa ya ce kulka ce musu inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne dan adam ta bangaren halitta kamar ku amma aya gaba Allah ya ce ana إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ wannan kuma na yi lasta ina ganin za ta kai awa uku da wani abu akan wannan a shafin fis da awaki na shi ɗan uwa kalifa wanda kamar yadda za mu ga malam ya faɗa a nan yake wata karrara mislin a haga kwatankwacin wannan ya maimaitu fil qur'ani cikin alqur'ani fi mawadi a guraren da la ta ba za ka iya kididdige su ma illa bi ta'abin sai da wahala kwanan da sun gaske Daka, na kuma zagaye alƙur'ani na kawo mafi yawancin ayoyin da suke da alaƙa da matsalan nan wajen tabbatar da cewa annabawa mutane ne wato irin mu ta ɓangaren halitta asalinsu suna da alaƙa da annabi adamu amma ba irin mu bane ta ɓangaren daraja da matsayi a wajen Allah wanda yake so zai iya komawa ya nemo innan laftoci da muka yi zai zamanto insha Allah akwai kifaya wadatarwa a ciki za ka samu gamsashen bayani ya ce fannabiyu sallallahu alaihi sallama, annabi basharun min bani adama bashar ne daga cikin 'ya'yan annabi adamu wanda man ce busairi cikin alburda shi ma da ya kawo haka ya ce wa mabulabul ilmi fihi annahu bashar ƙarshen lamari dai bayan an turza an kai an komo shi annabi fa mutum ne amma wa annahu khairu khalqillahi kullihim shine mafi alherin halittar Allah gabaki daya wannan kuma shine matsayin mu yake wa adamu min turabin adamu daga turbaya la min nurin ba daga haske Allah ya annaba adamu ba kowa ya sani kuma wanda ga ayoyi nan a qur'ani akfarta bil ladhi khalaqaka min turabin wanda takdirin sa shine ya daka ce wanda ya halicci a baka min turabin babanka daga turbaya min haka laqanakum daga Kare ta muka halicce ku ta kadirinsa shine min ha a abakum adama min ha kalakana ku wa fi ha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra ya ayyuha an-nas in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna ku. min turabin shine ni na halicce ku daga ƙasa ni na halicce baban ku annabi adamu daga ƙasa don ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama daga haske Allah ya halicce shi to ta ina ka samu wannan dalilin bayan shi asalinsa yana da alaƙa da annabi adamu ne shi da bakinsa yake faɗa cewa kullukun min Adamu wa adamu kulika min tura dukkan ku daga annabi adamu kuke annabi adamu kuma daga Allah subhanahu wa ta'ala ƙasa yi shi wannan shi ne sai ce kama huwa hadal nur wannan wani irin haske ne allazi yansibunahu wanda suke jingina shi ila annabi zuwa ga annabi a huwa ruhu a sharifa shin suna nufin ruhin annaba mai daraja ita ke haske an bismuhu ko ko jikin annabin am shay'un akhar ko wani abu kal jismu kama ta addama in dai jiki ne kamar yadda ya gabato min turabin to daga ainihin wato turbaya ne wannan shine dan haka zamu ga dan Nasiru yana faɗa yana cewa malmar illa ibn sara ba komai ba ne mutum face ɗan ƙasa ne wani wurta ƙaƙuƙar sama da bisullamin lamin kulabi ko da mutum kaga saboda tsabar ci gaba yana hawa sasannin sama yana yawo ya ce to ba zai dawwama a duniya ba ya ce shaksu shi dan adam mutum ne fa husura hussurar yawarsa wanda abin da ya rufe shi sama sannan sai kuma ya ƙasa sai ce faljisu na min kasifil hirmi asalin jikinsa an kasantar da shi ne daga wato yimbu na ƙasa shi yasa ya ce wa ruhu kana shu'uhu wa nuzu'uhu min zalikal mala'il aliyil amrin ran dan adam halitta shi da samar da shi yace daga wa'incan taron mala'iku ne na ainihin wato asali to shine sai yace wa ruhu jismul latifu shi kuma rai jiki ne wanda yake mai taushi la ya alamu haƙiƙata hu illallah, babu wanda ya san haƙiƙanin ya take in ba Allah ba shi yasa mu ga shi kan shi manzon Allah da aka zo aka mai tambaya cewa a ina ran dan adam take an ga duk inda aka kaba yana jin zafi Allah ya ce wa yasalunaka an ruhu ko an ruhi suna tambayar ka dangane da ran dan adam a ina take Allah ya ce qul ruhu min amr rabbi ka ce musu al'amarin rai fa a ina take a jikin ɗan adam wannan al'amari ne da Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai ya shafa wa ma utitu min ilmi illa tsaniya. to kaga hakikanin rai a ina take a jikin ɗan adam babu wanda ya sai baka wannan amsa wa a ja'a fi kitabillahi ta'ala wannan ya zo a cikin littafin Allah tasmiyatun nabi Allah ya kira annabi ya ce masa sirajin munira wato fitila mai haskakawa يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا النبي من كلا نزوى بألا لكم في كلا من هسككا وقال تعالى ألا يا في سورة المائدة أتكين سورة المائدة ألا يأتي قد جاءكم من الله نور حسيا ضمك لك وجن الله وكتاب مبين لكم للتاب مبينين ya adibi Allah Allah yana shiryewa da shi malitta ba a ridwanahu wanda duk ya bi neman sa saboda salami ta farki na aminci wa yukhrijuhum sannan yana fitar da su min az-zulumati daga duhai ila an zuwa ga haske bi iznihi da izinin shi Allah da wa yahdihim sannan yana shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici qala ba'd al sashen malaman tafsiri suka ce innal mazkura abinda aka ambata fi awwalil aya a farkon aya huwa rasul shine manzan Allah cewa qad ja'akum min Allah nurun shine manzan Allah wa qala ba'da wasu fi a'a nurun dinnan Alƙur'ani ne huwa al-aqu wato huwa alqur'ani ataful kitaba wato ataful kitab atafi ne na littafi أطف تفسير أطفين لتفسير سيتك قول الشاعر كمن مغانا الدموى الكيكي سوى ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النعي والأؤد وألا قصور حبذا هند ما دلاد هند وأرض بقصد ديك بها هند أقوي هند وهند أتى من دونها وتلهند ولد يزوق ما بينك النعي نيسا wal da nisa mai tsanani da ka sai suka kawo cewa wannan atafu tafsirin ne qad ja'akum min Allah nurun ne qur'ani wa kitabun mubin ɗin kuma Alƙur'ani ne akwai malaman da suka faɗa haka to wannan ayar da malam ya kawo a nan wajen ba shi ne farkon ayar inda Allah subhanahu wa ta'ala ifara magana shine tun daga ya ahalar kitabi ya kuwa inda aka baku littafi Allah subhanahu wa ta'ala sai ce la ta galu fi kada ku wuce gona ya halin kitabi ya kuma abuta littafi kada a kuma rasuluna dan saƙon mu ya zo muku bayyana lakum kafirin yana muku bayanin da yawa mimma kuntum tuquna min alkitabi wanda kuka boye a cikin littafin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa sai yake cewa waya afu an kafirin yana yafi da yawa daga ciki ma wanda kuka ɓoye sai yake kad ja'akum min Allah nur lalle haske ya zo muku daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa kitabun mubin da kuma littafi wanda yake mabayyani ne idan muka lura da ya ahalin kitabi da mu ga cewa ya harfu ne da inni da mu ga mabni na adar ahala zai zamanto munada ne wato mansubun bil fataha wa alamatu nasbihi al fataha al-zahira ala akhirih wa huwa mudafun al-kitab fi zaman to mudafun ilayhi jumla ta ya ahlul kitabi wannan jumlar gabaki ɗayanta wato jumlatul nida la mahalla laha isti'nafiya ba ta da mahalli sabon zance ake to sai kad ku ta haƙiƙin nema a fi'ilun mata tabbas Ja'a ya zo fi'ilun malin mabni na alal fasli kum din nan zamirun ne lil mukhatabi na mabni alal zannu fi mahalli na maqulun bihi muqaddam wal ni mu alamatul jam'i mabni na alal suhul rasul shine fa'ilun mu'akkal marfu'un wa huwa mudafun na mudafun ilaihi, sannan nan wajen Izafa ce litta'arifi ba idafa ba ce littakfisi ko littakfifi tunda muna da izafa guda uku akwai idafar da ake littakfifi akwai idafa littakfisi akwai idafa litta'arifi wannan izafar a da aka yi a nan wajen idafa ce litta'arifi jimla ta ƙarja a kuma rasuluna manzanmu ya zo muku ita ce ainihin wato la mahalla laha jawabin nida بات دا محلی اکتی جواب چلن دا سبحانه وتعالى ایوز داکا يبين فعل النيم مضارع مرفوع لأنه صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء ولم تسبقه أداة من أدوات النزل والجزم ولخلوه من نون التوكيد ونون النسوة وفائله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو لا هم ترعب جدنكم اسم آه، حرف آه، لا حرف جر والكاف ضمير للمخاطبين مبني على الضم في محل جر بلام والميم علامة الجمع ذاك ون شيوا كثيرا شين مفعول به ناشئ ذاك جملة يبين لكم في محل نسب حال للرسول ذاك وانت الرسول إن زيد من تشيني وهو صاحب الحال ذاك جملة يبين لكم كثيرا في محل نسب حال من الرسول من حرف جر مبني على السكون ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر وتلتا ما ذاك في زمنت كنت كان واسمها تخفون ذاك الجملة فعلية تفعل المضارع ذاك من تخفون من من الكتاب kuna ɓoyewa daga cikin littafi da haka zai zamanto in mun buɗe li'irabin zai zamanto kun fi'ilun madin ne mabniyin ala zammi sai zama fi'ilun madin naqisun nasiqun mutasarrifun mabniyin ala zammi listisalihi bi ta'il mutahabbita والتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الذم في محل رفع اسم كن والميم علامة الجمع للمطلق مبني على السكون ذاك جملة تاء تخفون تخفون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فائد ذاك من حرف جر مبني على السكون يعني إذا زمنت من حرف جر مبني على السكون لكن حركت الفتحة للتخلص من التقاء الساكنين الكتاب فيه اسم ضرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وأن جملة من الكتاب الجار والمجرور ينال تعلق لعينهم وتوحاد من ولا أك عينهم وتوحاد ذاك وأن والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الآئل في تخونه ذاك في زمن كنتم تخونه من الكتاب كنت قويش للكتاب جملة تتخفون إتتي في محل نسب كبر كنتم إنا صلنا جملة wato kuntum tukhuna la mahalla laha ita ce silatul mawsulin dama wannan shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa to sai da ya faɗa haka sai ce wa ya afu an idan man ɗauki alwawu ɗin a matsayin harfa atufin ne to zai zamanto shi manzon da ya zo yana bayani sannan yana yafiyawa akan yawa daga cikin abin da su suka koyi idan ko man ɗauki alwawu ɗin zamirin da ke cikin waya afu yana komawa zuwa ga Allah sai zamanto alwawu harfus inafin din sabon dance ne يعفو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو لأن الواو يثقل ظهور الضمة عليها ذاك وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو لفظ الجلالة كنن إذا من أوكى ألاني ويعفو عن كثير إذا من أوكى من ذن ألاني فائله ضمير مستتر جوازا تقديره الرسول هو ويعفو أن sai zamanto to harfu jarrin ne mabani ala sukun kasirin isma majrurun da an wa alamatu jarrihi al-kasra al-zahira ala akhirih da haka idan mun ɗauki wannan sai zaman to wannan jumla ويأخو في محل نسل معطوف على جملة بين إذن من دوكا الواو إن حرف استئناف النسي زمنت جملة استئنافية لا محل لها min al-iraq to sai ga wannan inda malam ya fara kat harfa haƙiƙa, ma a fi'lun madi tabbas qad ja'akum haqiqa ya zo muku ja'a fi'lun madi kum fi mahalli nasb maf'ul bihi muqaddam min Allah min harf jar lafz al-dalala ism wa zarur bimin nur shine fa'il muakkar wa huwa ma'tuf Alwawa harfu atbin kitabun sai zamantu wato atafi ne wa huwa man'ut mubinin sai zamantu shine na'at nashi wannan shine abinda da haka zai zamanto jumla qad ja'akum min Allah nurun la mahalla laha ita ce isti'lafiyya sabon zance Allah subhanahu wata'ala yake farawa shi ma a nan wajen to a nan wajen ne kamar yadda muka fi shi malam taqiyuddin hilali ya faɗa yace malaman tafsiri sun yi saɓani, da wasu sun ce nurun dinnan ana nufin a'a shi dai alqur'ani shine nurun sannan shine alkitab a ɗafa tafsirin ne wannan ba matsala bane ko alfaza zai idan kana karatu cikin ishiriniya zaka ga yana amfani da irin waɗannan sai ya kawo wani lokaci wato adafu tafsiri wato atsafi sai kawo shi a matsayin asafi na ainihin wato tafsiri kamar inda yake faɗa yake ta uhibbun nabiyyan hashimi ya muhammad sai yace ajallal wara zatan wa aslan wa mahsidan da haka wa aslan wa mahsidan dinnan wannan adafu tafsirin ne shi alfazazi to mu koma cikin qur'ani wannan ba matsala bane domin kalmar annuru a tana zuwa da ma'ana ya kai kusan guda goma Allah subhanahu wa ta'ala yakan kanci annuru a ƙur'ani da ma'anan al'islam ya ce yuriduna an yi tuku nurar lahi bi afwahi wa ya aballahu illa an yi cimma nurahu walau kare harka nuna kun ga a nan wajen yuriduna suna nufin an yi tuku su kashe nurar lahi hasken Allah shine addinin musulunci da aka kunga ana cewa addinin musulunci shi kan shi haske sannan abu na biyu alƙur'ani yakan kira imani ya ce masa annu Allah ya ce Allah waliyu ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladina kafaru awliya'uhum ya dhabut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khaliduna sannan a karkashin wannan ne zamu ga Allah ya ce awaman kana maitan yanzu wannan ita zama matacce fa ahyayna hu sai muka rayar da shi waje alna da hunuran yamshi bihi fil nas muka sa masa haske yana tafiya da shi cikin mutane kamar masalhu fi zulumati zai zaman to dare da wanda yake tafiya cikin duhu laita bi kharijin minha bai iya fita daga ciki sai ce kadalika zuyyina lil da ma kanu ya'maluna sannan abu na uku da qur'ani yake kira a matsayin haske akwai alhuda shirya. shi yasa Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ardi masalu shi shine ai hadi man fi samawati wal ardi Allah shi yake shiryar da duk wanda ke cikin sama da ƙasa gwargwadon abin da ya dace da shi na shirya sannan za mu ga na hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya kira nur din ya ce masa nur din kuma da gaske manzon Allah sallallahu alaihi sallama ake nufi don me don aya a cikin suratul nisa'i ta zo ta bayyana ta haɗa su guda biyu shi ne wannan ayar ya ahalar kitabi ƙari ja a kuma rasuluna yi na lakum wato kafiran mimma kuntum tukuna min alkitabi wa ya'fu an kafi qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin to idan muka sake komawa suratul ma'ida za mu ga cewa ka suratul nisa'i a ƙarshe ƙarshenta abinda Allah subhanahu wa ta'ala ifaɗa kenan ya haɗa abubuwan guda biyu ya kira annabi a matsayin burhan hujja sannan bayan ya kira shi a matsayin burhanin sannan ya ce wa anzalna ilaikum nuran mubina to idan muka lura da ya ayyuhan nasu qad akun burhan hujja ya zo muku nan da ittifaqin malaman tafsiri cewa qad ja'akum burhanun hujja ya zo muku to burhanun din da ke nan wanda ya zo da lafazin ja'a shine kuma nan Allah yake qad ja'akum min Allah nur haske ya zo muku daga wajen Allah domin me wa kitabun mubin kuma littafi mabayyani abin da ke cikin nan wajen wa anzalna ilaykum nuran mubina shine wa kitabun mubin Daga cikin maganganun da malaman tafsiri suka yi magana mafi inganci duk da zai iya ɗaukan cewa adafa tafsirin ne sannan kuma zai iya ɗaukan haka cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haske ne amma zai zo ya bayani wani irin haske ake ne sannan alqur'ani yana faɗan haske da ma'anan dau'un nahara hasken muni. Allah ya faɗa cewa alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda sai ce wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur ثم الذين كفروا بربهم يعدلون sannan hasken wata Allah ya ce masa haske huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil li ta'lamu adad as-sinin wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqqi yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun sannan na bakwai dawul mu'minina ala sirat hasken mu'mini akan sirati yawma tara al-mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ana ce masa ainihin wato haske sannan albayanu wato bayani da annabawa suke zuwa da shi daga wajen Allah ana ce masa haske kamar yadda Allah yake قل من أنزل الكتاب bihi musa nuran موسى نورا وهدى للناس sannan na tara akan kira haske a ce masa alƙur'ani wallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nuran ladhi unzila ma'ahu suka ba hasken da aka saukar tare da annabi ula'ika humul muflihuna za ku ga haka Allah ke maimaita wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran fa amanu billahi wa rasulihi wan nur alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir alif lam ra kitab anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh masu ilan nuri بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وإن سوني أبن الله سبحانه وتعالى تشيني مال يتي وتسمية النبي سراجا منيرا الله يكرا النبي يتي مسا حسكي يتي مسا حسكي لا تقتدي به كنت أن يكون خارجا عن نوع البشرية فتلقى نوع أن أدم مخلوقا من النور سوى كما لقى حسكي أكالتيش آآ آه. لأن ذلك خلاف الواقع يومنا يا سابع مواقعي وخلاف نص القرآن يا سابع نص القرآن وإنما سماه الله سراجا ألا يكرا النبي يتي مسا فتلا منيرا من هدكا يتي قد جاءكم من الله نور تشبيها سبودا كمن تغاني بما أتاه من العلم saboda abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi shi ya zo da shi na ilimi walhuda da shirya bin nuri da haske wata jibihan da kuma kamantawa lulmatin kufuri da zuka duhun kafarci wal jahali da jahilci lulmatin haskiya da duhu wanda ake gani daga inda da lokaci har abinda ya kulle irabi wahala a babin balaga shine ikirai ba mamaki wataƙila kafin mu ɗaura darasi na gaba gobe mu kawo aya ɗaya mu ba da misali da ita a wajen abin da ya shafi ijra'i abin da muka karanto yanzu Allah ya faɗa cewa kitabun da ilayka litukrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'idni Mene menene dalilin da ya yasa Allah ya ce hanyar da annabi ya zo da ita haske sannan kuma kishiyarta ya ce mata du. to wannan ya kamata da da lokaci da mun yi ijra'i a gidan balaga wajen abin da ya shafi akwai isti'ara ta sarhiyya da isti'ara makaniya da isti'ara mutashaha wanda na san cewa ɗaliban da suke da alaƙa da lugar larabci sun san ijra'i a gidan balaga ya ma kulli irabi wahala to insha Allah in ba na manta ba gobe za mu dan gwada mu gani dan yan uwa da suke bibiyar karatu su fahimta shi shine malamin yake fa kama annas sirada kamar yadda fitila yubayyana lin-nas tariqa yana wa mutane bayanin hanya al-mustaqima madaidaici alladhi yadkhuluna wanda suke shigan sa amini cikin aminci mubsirina suna ganin ina za su jefa kafar su la yakafuna ba sa jin tsoro wa wasiluhum kuma sadar da su ila gayatihim ko ila gayatihim al-marhuba zuwa ga karshen abin da suke kwadai to fa kadhalika ar-rasul haka shi ma manzon Allah yake bi ta'alimi wajen karanta wasu irshadihi da shiryawarsa wa taskiyatihi da tsirkin wato tsarkakewarsa limanista ba a ga wanda ya bi shi Shubbi bin wa bin nuni an kamanta annabi da fitila da Hasi. allazi ya mutabi muttabi'ahu wanda yake tsare wanda ya bi shi min mahawil halaki daga rami na halaka wala ma'anin da nuri illa haza wannan abin da Allah ya ce kad ja'akum rasuluna manzon ya zo muku kad ja'akum min Allah nurun to nurun din Allah ya kwatanta annabi da haske kamar yadda da rana in kana tafiya kana ganin gaban ka san abin da ba abin da zai faru to haka hasken da annabi ya zo da shi daga wurin Allah ake nufi ba wai ana nufin cewa a'a annabi ai asalin halittar sama a'a ba ya fita daga asalin ƙasa da Allah ya halicci annabi Adam daga haske Allah ya shi wannan maganan ba shi bane Allah ka sa mu dace gobe za mu shiga kuma falalar bayani akan falalar tijjani Allah kiyaye mutane za ku ji falala ƙwarar gaskiyar gaske Allah ya sa mu dace wa bi hadal ajri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh